అమ్మడానికి వాళ్ళని ذاتي يا جماعه kwata fara mu kwata nan bacci da dan duba karatun nan da sa karatun nan garba nan garba ta kuma shi ba wani ba karatu kamata na tsadan duba littafin nan dole dai dan jin bacci dan duba shi ko da dan lokaci na haka. لا ساب لا ساب أنا نقدر الكلام لا ساب لا ساب هذا كان أه. يسوي Patiti. Ni ce mai tsaunarka. Ni ce mai tsaunarka. Kewa? Kada ka ji tsoro. Kada ka ji tsoro. Ni ce mai tsaunarka. To. Ka kwantar da hankalinka. yau shekara ta guda ina yawo a cikin ku ta mutane tun da nake ban taɓa ga ɗa namijin da ya kwanta min a rai ba kamar kai nasar ina son ka so na hakika nasar ina son ka so na gaskiya na san za ka yi mamaki ni aljana na ce ina son ka kai ni so kwarai kuwa so an su saki aljina ce ya za ki ce kina tura ina mutum haka za ta faru nasar kar ka damu duk cikin yan uwana aljinu ba wanda nake so sai kai mutum wanda na gani a yau nake so saboda haka kakka damu soyayya ce ta mu yi abin da ban fahimta ba shine kar ka ji komai kuma kar ka ji su ba abin da zai same ka sai a sai ajiyar ka ji su karka ji komai kuma kar ka ji su. ba abin da zai same ka sai alheri tsakanin mutum da tsakanin mutum da aljani soyayya ce ta haɗa mu sabida haka kakka bi soyayya lafiya lau daga makaranta zo mana sai za ka taso akwai wani abu da yake damuna game da kai nasar yan kwanakin nan ina ganin alamar ko wani rashin lafiya ne yake damun ka ko zazzabi ko kuma dai ko wani abu a zuciyarka da yake damun ka ina so in tambaye ka yan kwanakin nan na rasa abin da yake damun ka nasar ko ko jarraba ce baka ci bane ne ne ne ne ah, yanzu na sara saboda Allah saboda annabi da kuɗin makarantar da nake kashewa na wanki da na sabulu da kuɗin mota da kuɗin abinci da nake baka da kuɗin makaranta a ce nasar ka wai har ka kasa jin jaraba kuma ni ba za ka gaya mun ba kana ta kana ta wani san samu kewa kana shuru shuru ta rasa abin da yake damun ka nasar ba ba ba jaraba ba ce to yanzu nasar ne idan ba jarraba ba ce tuntuni ka gaya min abin da ya dame ka ba ni maganin komai ne a gare ka idan kuma kana jin kunya ba za ka iya gaya min ba sai in tura ka wajen malam Musa ka san uwa ɗaya ba ɗaya muke da shi in kuma shi shi din ka kasa gaya masa ni a duniyar nan akwai kana da wani wanda ya fi ni awa ba ba ai ba kasa gaya maka to da ya manje bai baba ba na jin ka nasar ba na ji ka san kunnan na guda ɗaya ya dan tabu ka daga murya in ji cewa nan inda cikin daki ran juma'a sai wata yarinya ta shigo waje na take gyamu ni dai ban taba ganin ta ba yarinya na sar eh sai ranar yanzu haka gama makaranta ka isa aure haka fara magana magana aure yanzu ba ba ba mutum bace ba ya ba mutum bace Na sar? Eh, eh. aljana kenan yanzu gidan namu har aljanu sun fara shigowa duk layoyin da muka yi kafi wato sun lalace kenan yanzu ye yaya kuka yi eh, ta ta yi muku maganganu haka ta ce tana sura. tana son ka eh. kamar yaya son ka nasar amma amma ta gaya mu ta ce ba ta ta ya ce aure ko kuma aure eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aljana za ta aure ka nasar ai ba mu ta gaya mu ta je za ta cuce ni ba za ta cuce ka ba eh saboda Allah take so na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ga abin da na ji abin da ban taba je ba a rayuwa to yanzu nasar saboda Allah saboda annabi wannan shi zai dame ka ka dagula hankalinka duka buka so ma lalace a nasar da tuni ka gaya min ai da an tare abin tun wuri ko kana dan malam a garin nan a ɗan tsakanin nan ɗan kowa ya san ne daga nesa ma ake zuwa a samu taimako irin wannan kuma sannan gidanku an yi gadon wannan abu har ka tsaya saboda Allah ka tsaya kana nasar wannan abu yana damun ka wannan ai ba abin kunya bane ba kai ka je ba ita ta zo abin da zan yi za ka yi yanzu idan ka manta ai na taba gaya maka eh. duk lokacin da za ka shiga ban ɗaki ka yi bismillah bayan kayi bismillah ka karanta Allahumma inni a'udhu bika min al-hubisi wal khaba'isi kuma bayan haka idan kana tafi a waje ba a ban daki ba ka ji gaban ka ya faɗi ta fuskar irin wani sha'ani irin wannan na aljanu ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha waje jan karshen ta din nan wala ya'uduhu hibzuhuma ka maimaita ka masa uku in Allah ya da babu abin da zai same ka ta fuskar aljan an gama kar kuma wani abu ya kuma damun ka ka saki ka ba komai aljannan nan mata aure ka in Allah ya da alheri ne kar ka ji komai tashi ka je ba komai je ka in Allah ya da

'yar sarkin aljanu ce kuma sunana sambuka sambuka like, oh, I think it's V or it's E. I'm in love. i need love. Oh, love me, baby. Baby, Nigeria. Let me tell you something, please. Baran gaya miki wani abu kin gane ma biki je makaranta ba. Ji mana. Lafiya? Do mana, ina da wani magana da ke ne. Me zaki da wannan ne? Wannan yaron fa. Haka nake son ki. Me zaki da wannan tsami ma? Wannan tsami ne. Ba ki ganin yadda yake ne. Malam me ya kawo kuma? Your fuck, mother fuck. Eh? I'm not talking to you. I'm talking to baby. Bob. Ki mu tafi kawai. Don't mind I don't Kin ga ki mu share mana. Don't mind. Zo mu tafi kawai ba wani abu. Kin gane ba kya gani na a haɗu ne. Na haɗu fa sosai kin gane ga friends. Ki mu tafi kawai. Look at you, look at me. Me, Asap? You know the difference is now. Asap? What the hell? Baby. Let's move, baby, please. Let's go catch this fish, man. Listen. we shall meet again bai kamata a ci a rabu da yari babu wani abu ma duka ba kake ba da mu wallahi ba wani abu kake ba da mu wallahi mu ba ji mana da Allah zai ka dinga don't to mind da kake ba da mu wallahi sai ka dinga ci za mu a duka ba kawai mu je ba kuma ba wani abu kawai mu je kawai ba wani abu kasan ah. yarinyan abu ya wuce tofa min abu amma dai ina jin ai zana zai togo a zai ba da gane ko 20 guy like kawai eh, za mu kashe shi ne kawai kar ka damu kawai tunda no karka damu a gane ai ba ji kawai mu mataki kawai shi kawai ne zai tafi shi nan zai zo ai ko to ai ko da zai zo nan a hanya gudu kuma ba ba ba kai gudu ba kai ina da gudu wallahi ko kana da wannan gudun da muka yi ne da kai lokacin da gudun da muka yi. wannan ba gane wallahi 20 ne ba ba ji ba wanda mu amma yanzu kamata a hanya ba ji kawai ka manta A ni ga yara na din ne a tambayar ka nake so in yi da Allah ka gane ina bi din nan da na gan ku tige zararan nan ba ta nan eh. to a ina so sai ka gaya min inda take ne ke gaya ma ka gaya min inda take mana kai ka san abin da kake ka san wanda kake tambaya kuwa to ya wani irin magana kake ne haka da mu ko baka ji ne ya muna magana kana mana wani irin kallo ne to kamar ya ha na ne muke tambayan ka kai mana inda take mara a gane a gane mana Obaka die. Obaka jini ne. What you Wait. you. Wait. fuck you, motherfucker. Motherfucker, I fuck you. Charge him, charge him. Fuck you, motherfucker. Let me charge him, guys. Allah Allah ba Allah ji kai na gode na gode malam na gode Allah ba da lada Allah ba da lada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba baba baba kar ka ji tsoro lafiya ni ba mutum ba ce nake son nasar kuma an kashe shi wallahi ba zan yadda ba sai na rana saboda baba ba kai kadai rashi ba ni ba na yi rashi to Allah yarinya abin da nake so da ke ki haƙuri yarinya wallahi baba sai na rakin nan na fi ki jin ciwo da suwar ɗan nan nawa to Allah ke haƙuri wallahi baba sai na rani yanzu dama ke ce wacce na sai taɓa gaya min yace akwai wata wacce take ba mutum ba tana ke ce dama amma yarinya kin ba da tsoro na duba ko ina ban ga inda ake kira ba ashe ke ce to Allah do annabi abin da nake so yarinya yi hakuri kar ki saka kisa a cikin al'amarin nan a ba ba zan kashe su ba to Allah kar ki kisa kar ki kisa ni ba zan kashe su ba amma sai na yaron nan kwanan sa ne ya kare yan nan yi hakuri kar ki kisa don Allah da annabi kar ki kashe kowa dukkan mu na unguwar nan yan uwan juna ne nan da suka kashe shi na ba su da fitowar rana da faduwar ta Allah da yi shi shi ne ya karu kwanansa ta hanyar wannan mutane ki haƙuri yarinya ki haƙuri kin ji kar kisa don Allah kar sa kisa cikin al'amarin ki kar sa sa kisa yi da baba amma sai na nuna ni da za ki kyale ma gaba ɗaya da yafi mu bar wa al'amarin sa yarinya yarinya Daddy. Daddy. Daddy. wai ba Allah na mutu wai ba Allah na Baka mutu ba. Wayo Allah na wayo dan Allah dan annabi ki hakuri dan to Allah na wayo dan Allah dan annabi ki hakuri. da wannan abubuwa iri-iri ce ba kace ne tun da na yi muku magana na ce ku daina kun ku daina to duk abin da ya samu wani daga cikin ku kun kuka ne. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,

waye ai ba wanda ya isa mu ya hada ku sai kawai aka sai ga wata mata ta zo ta tsohuwa a dubashe take da wata 'yar sandar ta a hannu sai ta zo sai wannan tana ta mana magana mu dai muka mata dariya muka dinga mata kana ta dai muka mata ciya ku dai muka yi shi da ta ce to duk abin da ya same mu to eh. mu muka janyo wa kanmu to shi da ni yaya aka yi sai kawai na ga mutane sun zaka faban nan je aka da dare na to yanzu abin da ke so maza ki je ran mass koste ki ga head girl maza ni ko da je nemo principal yanzu shigo shigo shigo kai ai na gaji wallahi bismillah ga wuri sannan wash Allah kai wallahi na gaji da tun lokacin kina kina ta yi rawa na rawa ne kawai kin kuwa ina da kanta ina da ina zuwa zan ɗan duba miki da ina da mun mutum da ka kina na gaya maka kai kai da dan Allah dan annabi ki hako dan Allah dan annabi kuskure dan Allah ki hako ki haƙuri dan Allah dan Allah ki haƙuri dan Allah dan Allah ki haƙuri dan Allah ki hako. to ka sai na wannan siyasa inda da gaske um, ya sunanta wa wurare kuke a samu a wasu. ai wallahi ba ka da hankali to me da ka go da police ne suka biyo ka gogo me ya ba ba mutune eh mutuniyar wace mutuniyar sumbuka mami sumbuka yau Allah hada mu da bala kai me ai na kai kasu ina na ganta can na ganta bayan mun rabu da bayan mun rabu bayan mun rabu to

ashe ai ina jin shedan ma yau na fi shi fitina Allah alaji ayyu ai malam ai ai ni malamin sa ne to na yi ai shedan yau ma sai dai kyale ni ai kuwa alaji amina na ko saboda haka ina son na'am ka je ka samu kyakkyawar yarinya na'am zuƙeƙiya wacce duk garin nan babu kamar ta wacce za a ganta mutum ya faɗa kwata so tsani ke ko ka yake bi wani wabu shi na ba Allah ya jike so ai ba ni kudin kenan to ki kenan a alhaji Aminu <laughs> akwai akwai wata yarinya beautiful kuma kyakkyawa wai ya zube ta ba in take ba ta dai ah, ba iya take ba ta to bismillah ina sauraron ka kama ke ina sauraron ka ka ba dai ah, ba a wala na ka dai zauna sai ka dawo ina ba na zo zauna ba to alhaji Aminu to wannan ina sauraron

kan da ganta sai bacci sai ɗauki na kagan kare ba mana matsowa ki kin gidan arziki ki ci arziki ki duk garin nan ne alfahari ba mu kuɗi kamata yawa matsowa yake haka ai ya matsowa mana ba mai ganin mu guri ne wanda yake na sirri a gani ko kallon ba ke wani waje ke kallo can eh, na ga sa na ga ka sa eh, ko ba ka ko mace ba ta kan mutum zaka ce kuɗi an gama kuɗi su ne rayuwa da kuɗi ake komai shi ne fa amma nan jan bakin ita ce yin sa jan bakin indiya a bara jan da rufe kofa mata kuma bara jan rufe labirin ni'ima malam na ce kuma ah, duk irin waɗanda ake kawo wani ai ban taɓa kama wannan a yau mace hanci ido da nan kafa a tsayin da ka irin dawa na wace ba kuskure wajen irin shuka ta nan a tsaye ke rere wannan shi ne wannan ce da ake yi don sauke ma don mafin da don sauke mana don sauke mafin

Zai da tatu. Ina da layi ba sai ba sai ke mace. Za a yi kasan ni ce bayan gidan ka ya rage. Wallahi ba wata baki ce. Kawai wata baki ce ta nuna na ce zai tuwo da yarinya ba da kuma ba mu dawa. Dan Allah dan Allah ya kuma dan Allah. Dan Allah ka fi. Muna cikin gwaza muna cikin wani karamin na iska kabarin watan ba gida ka zo. Wallahi mata guda wannan masifa ce. Dan Allah dan Allah ya kuma wata kuma wannan masifa ina shi ne na mutum ta Wannan ita ce rata take. Yana kira mun ɗaya munafiki.

amin inna lillahi wannan musiba ka dauko mana wannan inna lillahi wannan musiba ce baki ce inna hum yusma inna la ilaha illa allah yawan shiru na fi kasalla inna hum yusma inna la ilaha illa allah inna hum yusma inna la ilaha illa allah shiru na fi kasalla wannan Allah Allah ba na san jin komai Allah ba ki hakuri ba na san jin Allah ba ki hakuri zaka mun la ilaha shiru la ilaha shiru Allah ba ki hakuri la ilaha illa allah ba san ke ba ce ala ba ki haƙuri mun shiru na fi sanin wannan na ce mun shiru to na yi shiru kai ne ga wani mai kawo matan banza ko na yi shiru mun saka bakun nan ka na ce su mutu ba bakun nan ka maza ya kuma yi mun rawa za ka mun yanzu nan za ka mun yanzu yanzu nan maza eh maza yi mun rawa maza a buka za ka yi buka ce ba za ka mun maza maza eh yawa aha yawa maza kama kwa naka yayi kuma ga yayi ci gaba na ka kawo mun taka ne ce sallan kwado za ka mun sallan kwado za ka mun aka ake sallan kwado na tuwa ai na dena daga yau na dena na dena in dai sun buka ci to sun buka sawa ba wani magana da zai yarda Koya na hmm? da na mutu. Ni ce sun buka. Kai ka isa ka jarumi. ni? Da Allah da Allah biki hakuri. Kai ka isa ka jarumi. Da Allah ki hakuri. Ba dan dai alƙawarin ba zan kashe kowa ba yau da sai na kashe ka Allah Allah bai ka Allah ki hawo ta so abu uku nake so nake so kai mu ta so ta so ko ba ka taso ba ne? ta taso. to me zan muke da Allah na annabi ki hawo da Allah na annabi ki hawo ba ka ce kai ka fara da gagar bukatun nasara da ai na bukatar a ni ban faɗa ba abu uku nake so zan mare ka zan ka za ka yi mun rawa to wace irin rawa zan muke irin rawa da kai wasu gagare Thank you. su da Allah da sha biredi Allah a samu a je san yadda da ka san mai biredin nan ta ta dai ba ne ka ce da sauran eh, ka ya kamata a samu je shi kadai me me me tiran ma ba ya ba ah, ya kamata a samu kuma da ka shi a samu a hada a ci bread haka kawai ga shi karfi da Allah A to Iliya ga dai kudi na naira da hamsin. a san dan dabarar da za a yi a baka ya mamu muna a san dabarar da za a to shi ke a samu koda tsiran na naira naira dari burodin naira to wai ina je samu ma tsiran nan da Allah ayi kokari ni ina son shiga cikin gida ina da dai dan wani abu da za hajjar Allah zan minti zan shiga gida na ji ne sa ni wani aiki da Allah zan je in dawo kai kai kai mai gari ko kai wallahi na yaran ya ce wannan ne wallahi wai yanzu wai a kai su mai abin nan banda abin nan ke ke sai har goje ya ban yara ta ne ne ko magana ce ya ji wato yaran kina kokarin masa ne ya za a yi bazan masa to saboda to kai da kawo ne hajiya amma da ni da shi ɗaya ah, ɗaya wallahi ba da ɗaya ba na gaya maki da ɗaya ne maka ba wannan saboda ne a'a ah, to ai ba kai ka kawo ni ba to amma ai yaro na ne kawo shi kuma ni ne ba shi ya kawo ni ba kai ka kawo ni to amma ni ne ce ba kuma a to bai gaya mun haka ba ino ke san irin abin da ya zo ya gaya maka amma ke san irin harkokin na ko na ina ganin cikin haɗu kuma ina dan abin nan ya tashi ya ga shi ma ya gana na haɗu sa ya kawo shi ai shi ni shi yasa na ganin shi nace ba ko miki ah. saboda da kin haɗu ah. da Allah zuwa kuma kai muka tarar da kai a ɗaki kana to ba ɗaki na ba na san ɗakin ka ne amma shi ya kawo ni ana ce miki kawai abin nan ya ina ganin kyakkyawa ah, ina ga ya gane ina to ai ce da shi a yi tsayin ah, ba ni ba ne ba abin daga gani na ke gan shi a kisan nan ba ah, ni ba ban gane ba ni ba ni ban gane ki so ki ci arziki ni na iya miki me ban mallaka ba abin da ba ni da shi ki ci arziki da wani abu ba abin da ba ni da shi ko ki gane ba shi da tsara ke zagarin ai na ga alamun shi da da shi ai wannan da ya ce ko bai ga amma Allah ya saki ina ba shi da Allah ya wuce amma da shi da ya wuce da Allah ya wuce ka cika shi da Allah ya wuce to yanzu ke ka ba na nada nada Na rua. Casa. Na rua. Uma roupa da Manatik yang banza, manatik yang na kashe ka dan iska idan ka gaya masa ni na san abin da zan maka ya dawo ya dawo mana to za a samu nama za a samu shi ma yana nan za a samu an ka da hukun gari mana da Allah ka je ka dan yi mana kokari akai to shi ya kamata ka je kai mana kokari ina mukullin ka mukullin ga a kan ce tebur ka je ka dauka da Yeah, I'll wait to go. No, no, you're not going to shi dai a nan gidan kan aiki wallahi san an gama aiki an san alaji musifa ka alaji da zafi wallahi ka alaji wannan wai kiran me yake min ne haka da Allah kai mutum yana tare da bakuwa sai ka damar da su ka zo to mashinin da yake lafiya mutum ce kullum har kullum ba shi da nutsuwa ya rinka tsayawa mai wai me ya zai kai da kai ta kiran mutum ne ba yankin da yake tashi ko ne ba mutum ba ce kai Allah sai ka gaya mun ba mutum ne ne ka gaya mun ba ka ka abin da yake so ya gaya maka eh eh dan mutuwa a gida ke ke saurara mu ya na kanki ya burit da ke wa an sa sauro a cikin ni ya ke wannan bambam mun tsakar gida mutane tun daga tsakar gida ina ji kukan ki wata kuma sai aka je a zo nan a mun kuka to ai biki muka zo ba nan bane ba a ba nan bane nan ba a biki sai da can kaga wannan daga unguwar sarauniya to can wajen laraban na rogo eh. ki ce tafiyar mai nisa ne wato finannan iyaye ne mata sai da rasa yadda za su yi da ku a taho mu da a taho da iyali gaba daya yanzu ba ki taba zuwa nan ba ko ko kin taba zuwa ta kuma nan aka ajiye mun ke ni dai wallahi Allah na gaji da diban baki irin waɗannan to kin zama larura ya zan yi zan bincika in ji yadda za a yi kin gane inda da halin ki zauna ki zauna inda da halin ba da cikiya ba na cikiya ya sunanki mansura manzura eh. almansura ta mansura sunan wata tsohuwar ta ce a da dariya na baki oh yarinya dai kai da. a ah, abin gwanin sha'awa ga cikin fata ko a kin samu uba ni ne liman a garin nan kin jigo ni ne mai faɗa a ji ki zauna nan kamar gidan iyayenki ne in ma ta kama hanyo iyayen na ki kwace in sake a makarantar allo in sake a taboko in za ki a islamiyya kin ji ko in koya miki karatu baba na saboda tsafagen malanta in ya tusa sai ta ce wallarar kina magana bakin ki yana kashin babbaku da fafaru kin gane ko ni ne malam turoki duka nan ma malami kamata tun na san shekara biyu na hata ce bakara har na karatun boko ba wanda ban sani ba kin san wanda ya fito da boko a duniya dole mu yi dan ko. da shi da fam na kwaɗan fam shige mu shiga ciki ya ki tabo kina ji na ko nan shine gidana kin ganshi na ga hankalin ki bai kwanta ba lawa gidan ba kowa fi ba kowa iyali na da ita wacce za ta zama kamar a matsayin mahaifiyarki ba bambanci ni yanzu na zama mahaifinki kin gane ko duk abin da ake miki a gida ki gaya min na abinci da kudin kashewa kin zama kamar iyata kin gane ko ni ma ina da yan kamar sun tafi gaisuwar mutuwa ne ba wa ka tsoron tumbukan nan da ake faɗa yo yarinya tumbuka ai daga ganin gidan nan kin san gidan Muhammadiya ne ga farin ko aljannu ba za su shigo ba ko ta kwata ba su ba shigowa gidan nan yo yarinya sun buga Allah na duwa ni aka ake sun buga mu da muke kamo aljanu gaba ɗaya ban gaya miki dan ina malamai bane ne daga sharifi je malami kin san yin fure sun muna jin wannan su wani kakarwa daga cikin aljanu kin san kashi su tsoro na suke ji akwai aljani mai ido saba'in da uku sunan shi irunu talibu har ta ke gani yake ke ni ne wanda in aljani ya gani sai ya tafiya mul saba'in ba waiwaye ni mai unguwa ciro ki duk inda aljani ya samu labari na tsakanin ni da shi zira'i raba ne yana gudu yarinya kwata da hankalinki ba ji ba gani inda ya magana aljanu ne duwa ta ki raba kanki asiri baba ne, a daina suka ko yo yarinya shekaru nawa aljanu nawa ne wa dukan giya ina zuwa tukunna ma ki wannan yan aiki tukunna kin ga wannan kin wannan eh. mun kakana ne mai suna na da mai kaho ya ni ita da aljannan da kai wa hudun na fara dukan aljanni sai a zama hayaki haka nake yi ne haka daya biyu na cin dukan wa aljanni ya nemi gabansa akwai aljannin da ne wa duka suka zama hayaki na sa a cikin akwata na rufe na kai su bahar nilu kina jin labarin bahar nilu ko kogin duniya shine cibiyar teku da mariya yayinya kika gasa taki nan ki kwanciyar nuna wuri wuri in kin ji wani motsi nan abin da kika saba ji ballantana wannan gida an kame shi layu kwa gidan nan ko ta ina laya ce ba inda aljani zai zo ke ba gidan nan aljani yayi la haula wala wata Allah ya tarka sadda wala ya kone take ne na daura aljanu jin gane ko gidan nan ba ji ba gani ina gaya miki aljani ba zai shiga ba ba zai ji motsin gidan ba ba zai shiga ba shine ma'ana ba ji ba gani ya ma suna imansura ko mansura aikin dace da ni wallahi shiga dace ki wace mansura mun yi nuna mutu makwancin ki yana ji ko nan ne ɗakin da zaki ringa kwanciya ni na haƙura na ban miki nan ni kuma zan ke tsakar gida in kwanciya ta kin ji ko kwantar da ki kin ji ko ni mahaifinki ne a yau kin gane ko in ta ɗaurin ma dindindin tunda su ba ta ki tsinannu waɗanda Allah ya kine wa albarka sun yadda ke ko to yin ke su ba za san ki ai ba za Allah ba zai rasa wanda zai bayar ba ko gaji Allah ya baki ni kwanta ga gado nan ki kwanta har da mesa daga nan har yau da kiyama ba ni tashin ki nan in eh, sanyi ko wai wai wai wai to yanzu ba za a samu miki mai yaki. Iri bare kuwa. ai wato ni ma ta, wato shekarun ku ya kai ɗaya kina shi goma suna Wannan shekarun ku ya kai ɗaya sai ne ita babbar mai kamanninki ta Allah ya mata rasuwa ita kuma sunan da mai dausi mansura to ai mace a yaya mansura ya mansura mansura ya mansura mansura ai mace ko ai mace ko in kin yi bacci kin tashi mansura da sabon dama miki koko in ɗauko madara in baki mansura yarin yata mansura ya tatawa a gayyayen mu suke wannan zamu kwanta bacci mansura to ba abinci ko na ce ki ci tun da ka ce ke mai ba kya cin abinci ne ne ne da zuwa zan hado shayi haka in ma ba kya shan kokon na ƙoshi to mm, mm. wannan yarinya akwai ayar tambaya tun da muka zo ba jin abinci to amma bakunci ne to aiwaci mansura bari in shiga wuridi Allah ka raba mu da sharrin shaidanu shaidan shaidan mai sunan shaidan sai na kafe gidan nan saboda wannan yarinya wallahi

daure bango ma bango na zafa na safa daban na rana daban na daddare daban Allah raba mu da sharrin wallo wallo wallo bismillahir rahmanir rahim Olo, olo, olo, olo, olo, Hiya ilayya. Olo. Hiya ilayya. Hiya ilayya. Ah. أنا لك منو؟ هي إلي منو؟ هي إلي وي ثم رددناه أسوأ الأسافلين أين أنا جوانا مغنى منو؟ هي إلي ألا منو؟ هي إلي na san dai gidan nan aljani ba zai zo gidan nan ya kare ni to ai barin za ka ji in ma magana mala'ika ne zan ji Kunu? Hiya ilayya. Kunu? Hiya ilayya. Hiya ilayya. Kunu? A a a a a Alƙur'an ba mala'ika ba ne. Ba mala'ika na za a yi kuma da ni ba ba annabi ba ne ba wali ba. Bari in kan duba ga ko magirar yarinya nan ce ko kuma an ya kwata aikata wannan. Bari da in duba tukunna. Bari in shiga cikin ɗakin ji. Ai kwakin yadda ce wallahi labari zai sha babban. Bari in shiga da karbi na. bismillahir rahmanir rahim kada ba kuma in kawo bakwai yarinya in zo in ji kunya wanda in duba aure na aure na kama aure aure na kama aure sun aure na kama aure aure na kama aure kunu kunu kunu ba ma ka daina wannan ka na sama manzura manzura kunu kunu da ma ka daina wannan kunu din tun kan haifi iyayen ka da da wannan kunu din to aljina ce to bari ta jan mutanen nan mun san yin da nan ba sannan da ko dina na na gado mun ga yadda za a yi ma na yi. manzura manzura manzura ta ta tashi manzura Мандура! Мандура! Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim Na'udhu Sulaiman wa na'udhu Bismillahirrahmanirrahim Na'udhu Sulaiman wa na'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ai nan ta karbe ni ke Wai wai amma ni dai wallahi kaka dai na ban aya mai nauyin da bukata ta biya sai da aka wahalar da ni tukunna wallahi tun na manta da yin Na'udhu Sulaiman din nan wai na'udhu Bismillahirrahmanirrahim To, Bari shiga nan. Ga sandar da kace da na daina. Na san ke ce ya faɗi ne mu. Kwarkwata dubu ba zan ce ke ba ce. Dan Allah ki haƙuri, dan Allah ki haƙuri. وإنهم سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قلوا يا إلهي قلوا قلوا قلوا قلوا da aka yi mana su a dare wallah kwana biyu kwana biyu ta ɓuya kafin na je karatu ne yola ya karatu ka je wallah na je karatu yola gaskiya mana ya aka yi ya ya fi tuna a ba na ya sai da wani kuma yanzu ma ce kuma dai ka sani ai kuma baka sani ba domin ko kuma wata wai ta kuma mai suna wata ce sun mata da ga ina ba da mu ba za mu gyara ta kai ma dai ka san kai ka san ko wannan ya wuce wannan wala mu ne da Allah wannan labari kake wallahi ni da ba ka da ka ka tuna wa malamin kai ka tuna na san wannan duk wannan ya wuce to amma ka san wannan sun buka ne wannan na san wata ce sun buka wai tumbuka ake gaya ma tumbuka ta fi karfin gagarwar ne a ba tumbuka ya sai in ba ni ne ba sai in ba ni ne ba gagar ba ruwanka da ruwanka gagarai wallahi ka manta da gagara ne ban manta kuma da shi ba a ba lallai mu mu karfin ka malam a ba malam mu ka cika baita ka cika baki a ba sai ka manta da gagara ka manta da zamanin gagara ne cika baki ka manta da zamanin gagara ne ni ba ruwa a ba malam ba ruwanka ba ruwanka au kamar ila eh, in in ma san sabbin ake cewa unu kun unu kun to ku unu kun ne wannan labarin na ga ma ko yalo kike za ka sani zan ga kike da ne muke magana kina neman ki mai da mutane sakaka ne a to ni ma aike na abu to ji na karki ga mutane magana karki ga mutane

gidan wace ce a ilimin ki magana kina neman ki gamin ba daɗi eh? na faɗi ba daɗi mutumin zan mare ki da kike wasa ban mare ki in kike min wasa kin sani kuwa a to an aike ni haka ake za kai ma ka ce za ka aike ni haka ake yi ba za ni ba eh, kuwa na ce ke wata daga ina to ni ka san ni ko a ɗaya ne ke san ke tsawo kun ma na kuwa na san ka mana na san ka kai ne ga san to ni kuma ka san ni ko a ɗaya ne ni wasu ko ke wata sun to ni ce sun buga sun buga dawa wannan dawa zai wannan yarinya sun buga ni ce kwarai ga gargari

ころをなくの若い人に言うと。 ya kuri je na ga miki dan Allah ya kuri ba mun ban dan Allah kuma ka ki bani dan Allah na Allah na na san na yi laifi amma wallahi ba zan kara ba da labarin sumbuka wallahi Allah har ya fara isa ta. Au, musifar sumbuka ta ishi jama'a wallahi Allah. Allah ne. To wai dan Allah dan annabi wai mu ya zami da sumbukan nan ne a garin nan. Wai magana menene ake? Magana sumbuka ne ake yi. Duk baka ji abin da ake yi batun dazu kuna ta zancen sumbuka. Maganar yarinyar nan ce? Au, in ce. ce. A da ya ja karfin bayani. Ma'ana nan ma na abin da ba ni labari. Wani ya ba da labari, ni zan ba da labari. Haka ce. ko saboda me fa ai da na gona zan je in ɗauro wa kara wato malam da na gamu da wannan yarinya zan aiko ta waje gida ta karɓa mafi ke ya ki zo bi kaza da kaza bi yanzu kamar ni za a aika baka isa ka aike ni ba menene menene maganganu fa iri iri ba za ta mara shi kai kuma baka mare na daga hannu haka zan mare ta sai wata zuciya ta ce to ina na wannan yarinya ai ban burge ba malam sai na kama wuyan ta haka eh na riki ka shaki take na shaki kaga haka haka eh malam rukon da neman yarinya na ce na ta amma ko ke zo bate ba ko ke zo idan na duba idan ta tangarama malam aljana ce aljana ce to shikenan wannan yarinya ba ina ta gaggaya mata magana kewaye ubangi kaza da kaza malam har zagi na kakanni na gode ah. ai kamun a ce in duba wani abu sai na ga wani katon maciji tun da nake yawon maciji ban taba ganin mai girman wannan macijin ba to na gaya muku an ce tana zama kaza an mutu ma ta zama kar shakka maciji kato nan gaba ma sai ta zama saniya Yo ai da abin da ba mamaki. An san mun yi magana ba abu Ya gari lafiya ba Ya ke kai. Ai abin da ya mu ne muke hira. Ai sun aka ta addabi jama'a billahi. Ya An buka. Bakar labarin. wuce Ai wannan ba gari to ganin da ake koya akai sambakar kai baka san sambakar ba da abin da yake a garin baka san ni da Allah zan ganta ma wannan sanda ba wai ko tafi akai koko kana nan gari da wannan sandan zan magance da zan ganta kai sun ba mu sanda kamar wannan mutum ya same ta ya zare ta yadda ya kamata da me tabbata mata jiki to ka taba ganin an dake aljanna sanda to ba a tana hutuwa ban mutum ba au to ni bala Allah ya da ita ayin ta zama mutum din koma take ta zama isa ko wanda ya taba ganin ta malam isa shin akwai wanda ya taba ganin matsayin ka na platinum haka wada ta. Ah!